واستنشق من غرفة واحدة باب لكي بيان حلقة أشكر كرباكي سحنا أجيك روا لذا كم فتح قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء أنه أفرغ من الإناء على يديه وغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين رأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo daga abdullahi dan zai cewa shi annahu asraka min al-jina'i ala yadayhi fa ghasalahuma ce shi ya karkata ruwa a cikin hannunsa sa guda biyu sai wanke su ثم a أو مضمض الشق من الراوي sa'annan ya wanke ko ko ya baki wasan shaka ya take ruwa daga hanyar shaka من كفة واحدة وفي رواية من غرفة واحدة daga كفة ɗaya ففعل ذلك ثلاثا سي aikata aka so فغسل يديه إلى المرفقين فان سي وجه أن يسرى هو كل سري مرتين مرتين توبيبي ومسح برأسه فان يجعل فكنسا تقول مسحت وحشي كتي ناجا ناجا ناجا بكينا sai ka yi da hannunka kadai ka dauka ka shafa babu komai amma ita ce maka su biraki ma'ana ka saka hannayenka cikin ruwa nan ka shafa kai shafin kai sai ke wa masa bi ra'sihi ma aqbala wa ma adbara sai ya shafi kansa daga farko zuwa karshe haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ya saka ka guda biyu cikin ruwa sa'annan ya fi dora haka daga kan goshi nan mafarin gashi sai da ya kai har keya sa'annan ya sake dawowa da su Shi ne ma'anar fa aqbala bihi ma wa adbara aw ma aqbala wa ma adbara waka sana rikilai ilan kabai sa'an ya wanke kafafuwansa guda biyu zuwa irin sau kun makala sa'an nan bayan ya gama alwala cikakkiyar alwala sai ya ce haka za wudu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka alwalan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam take ma'ana da ya nuna maka cewa duk wani abu da zaka koya daga cikin addinin musulunci da zamo almajiri na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kowa ya nuna maka zai kama hannunka ne ya sada ka da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kowanne a cikin su sahabi ne tun daga sayyidina abubakar har umar har usman har ali mm. abu huraira amr bin yahya amr bin yahya almazani kowanne a cikin manya manyan uh, sahabbai ne mm. amma daidai da alwala bai sai nuna ma ya ce ga yadda za ka yi ba matukan yana da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yasa in ma ya zo ya ce to zan gwada maka yadda alwalar mahaifi sallallahu alaihi wasallam take ko kuwa a'a ya zo ya ce zai gwada maka alwala sai ya yi daga farko har ya kai karshe ka koya sannan sai ce maka wannan alwalar ba ni ne na koya maka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بدور من ماء فتوضأ لهم فكفى على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنفر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يده إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده فغسل رجليه an karbo daga amri dan yaya almazani daga mahaifinsa ya ce shahidtu amrat na abil hasan na halarci amri dan hasan dan abil hasan dan uban hasan sa'ala abdullahi ibn zaidi. shi yana tambayan abdullahi dan zaidi. an wudu'in nabi sallallahu alaihi wa sallama yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke alwala ma'ana har alwala da take tana da sauki kowa ya iya kusan dukkan musulmi ya iya alwala so suke su zamo sun su ga cewa suna da sanadi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama zai ce ka tsaye sai ba zai ce ka gwada ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke alwala duk wanda aka ce ka gwada ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke alwala kowane ya ce inda darajar ta kai cikin sahabbai ba zai ce to kare na da ne ne alwala ta ba a'a baya fadar haka sai ya nasu ya tsaya ya ce a kawo ruwa sai ya gwada maka yadda ake alwala duk baki daya sa'an nan yake haka za aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya aikata haka ake karban addini yake ya tambayi Abdullahi nan zai alwalar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya ce to abinda ake so shine mutum ya iya aiki sanin kowa ne cewa at-ta'limu bil fi'li aw qaw fi an min talimi bil qawli da gwada ma mutum abu a aikace ya fi shiga ya fi rasawa ya fi sa ya fahimta ka tsaya ka faɗa masa kana faɗi masa kana kirkiri ka tsaya ka ɗauko abin ka yi a aikace yana kallo ya fi fahimta da ka faɗa masa da baki sai ce to a kawo ruwa fada'a fi shaurin min sai ce a kawo ko ko gora ko salka ko buta ko roba ko bokiti ko menene na ruwa fatawabba'a lahu sai dai musu alwala tawabba'a li yu'allimahu ai tawabba'a min ajli ta'limihi sai alwala don ya sanar da su ya ilmantar da su ya alwala take kada kai mamaki in baka iya alwala ba sahabbai waɗannan da suke masu tambaya in ma sahabi ko tarihi sabakan al'ummar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga ma'aiki sai sahabban sa duk baki daya bayan sahabban sa sai tabi'ai bayan tabi'ai sai tabi'u tabi'ina daga tabi'u tabi'ina sai asba'u asba'i tabi'ina haka matsala take har zuwa yau har Yeah. ke koya daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to haka kai kuma in za ka ilmantar da mutane addini ya kamata ka san yaya abin da kake nufi shine su fahimci addinin su yi amfani da shi ba wai kai wani rabo na kanka ba dukkan mu mun san kisan Abdullah ibn Mubarak da Imam Ahmad Abdullah ibn Mubarak da Imam Ahmad abokan juna ne tare suka tashi tare karatu kowanne cikin su babban malami ne kowanne yana da mazhabi amma Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya kaddara mazhabi da zai yadu amma Abdullah ibn Mubarak Allah bai kaddara mazhabi sa zai yadu kamar yadda mazhabin Imam Ahmad ya yadu ba su ne suke tafiya sai suka ga wani tsoho yana alwala bai iya alwala ba su kuma suna son su gwada mishi su nuna masa ya ake alwala kuma duk sa'an da mutum ya girme ma ya fi ka shekaru da wahala ya iya ya sassauta ya taurare ka su kuma ba abin da ya dame su sai a fahimci addinin kawai a fahimci addinin Allah imam Shafi'i ya ce ban taba jayayya da wani ba sai ina fata na ga cewa abin da zai fada shi ne gaskiya duk sa'an da kake jin cewa kai kake so a ce kai ne to akwai rabo da ke sa imam shafi yake duk sa'an da suke mutu da malami Allah Allah yake yake yi abin da malamin zai faɗa shi ne gaskiya in ya dace gaskiya sai ɗauka. dan abin da ake nufi shi ne gaskiya amma in kana so addini ya ɗaukaka ta hanyar ka da za a ce wani wanda ya fika sanin abin ya zo kai ba za ka yarda ba sai dai kai ta hanyar to akwai rabo na ke a ciki hmm. dan in eh, gaskiya ake so to gaskiya duk inda ta fito karbar da ake yi ba tare da cewa wane ne ya fashe ta ko ina ta fito ba dan gaskiya kake so ya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake makka da dai kullu jannata man fi nafsihi mithqalu dharratin min kibrin duk wanda yake da kwatankwacin kwatan gaskiya shi na girman kai ba zai shiga aljanna ba sai wasu suka warke sai suka tashi suka ce ya rasulullahi mutum yana son su basa kai kyau yace Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau wanda ya tashi yace takalmi manzo Allah mutum na son takalmi da dai manzo Allah yace haka ne wani ya tashi yace ya manzo Allah mutum ya kan tara jama'a su ci abinci yana cikin girman kai manzo Allah yace ba shi ba shi cikin girman kai sai suka ce ya manzo Allah wai menene ma girman kai sai manzo Allah yace cin gaskiya da raina mutane waɗannan abubuwa guda biyu sune girman kai cin gaskiya da raina mutane in asrarika bi anna Allah huwa al-haq in eh, gaskiya kake so fa za ba da haƙƙi illa dalal babu wanka da wanda ya fada din mutumin wanku ne mutumin kasa ku ce kai ka amince a'a abin da kake so ne gaskiya to abdullahi dan mubarak da imamu ahmad da yake ba abin da ya dame su ne da addinin allah suka ga wannan daki da bai yi alwala ba yaya za su yi sai suka yi sai suka yi dabara suka gwada kwarewar a cikin rayuwa sai suka je suka ce daki ni da dan uwana muka yi musu a cikin alwala ni na ce masa na fi shi alwala shi kuma yake ya fi alwala to kai kuma ka girme mana duk baki daya muna son ka kalli alwalan mu na yi alwala ta yayi ta ka kai mana hukunci wa shi alwala dan ni na kiya shi ya kiya sai ce to babu ne sai wannan ya alwala ta cikakkiyar alwala dama aka ce maka Abdullahi dan Mubarak kada ka tambayi matsala sunna dan dagaryan sunna kenan in aka ce maka Imam Ahmad ibn Hanbal ibn Hanbali dan dagaryan sunna kenan sai wannan ya alwala ya gama wannan ya alwala ya gama sai Allah ya shigar da haske a cikin zuciyar tsohon yace dukkan ku kuma shi ne alwala ثم أدخل يده في إناء فأنا يجد أن تأتي وقوق قرية قرآن فمضمد sai ya kurkure bakinsa wasan shaka sa'annan ya sheke ruwa ya sha ruwa daga hankinsa wasan sara sa'annan ya salatan bi salati arafati to uku yana da kamfata uku an nuna maka cewa ya halatta ka kamfato to daya ka kurkure baki ka keke ruwa ya halatta ka sabanta ruwa kai to biyu ko to uku ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا فأتى يشكد حنن أشكرها فغسل وجهه سي وجهه ثلاثا في أخر ثم أدخل يده في الإناء فأنن يشجد أننزا أتكين قريا قوقو قوقو قانو دي فغسل يده إلى المرفقين مرتين مرتين وأن سيوجه سوجيا حتى وأن سوجيو وأن بي وأن بي ثم أدخل يده في الإناء فأنن يساك شجد أننزا أتكين قوقو قريا دي قوقورا فمسها برأسه فليشا فرقين فأقبل biyadaihi wa alfara bihima sai ya fara daga farko ya tafi karshe baya sa'an ne ya sake dawowa da su ثم أدخل يده فغسل رجليه فأنا يوجه كفافه سبلاتي قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة أتيك وترواية تدو وهيب يجي في كنس سوقيا باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة Wata وتوفى عمر بالحميم ومن بيت النصرانية wannan babi an kawo shi ne don bayanin cewa dan mutum ya saka hannunsa a cikin ruwa alwala ko kuwa ya yi alwala ruwa ya tsawo ya nuna cewa wannan ruwan ba za yi alwala ko ba za yi sarki da shi ba a'a shi ne ke da ke bayanin cewa mutum da matarsa su yi alwala a cikin kwano ko roba ko koko guda ɗaya suna saka hannunsu suna kamfata baki daya wa fadli mar'a da bayanin hukuncin ragowar ruwan da mace tayi alwala ka ta shiga tare da ka ta ɗebi ruwa tayi alwala sauran ruwan da ya saura cikin buta ko cikin gora ko cikin salka ko cikin kwano ɗin menene hukuncin sa? aka ce ya halatta ka alwala da shi ko ka wanka ko kai kowane irin sarki da shi don ruwa matukan baya ta gayyara. da najasa ya canza kamanninsa ko ɗanɗanonsa ko soyinsa ba baya hana a yi alwala da shi dan ka ɗebo barwa cikin kwano ko cikin roba kana ganin kalli sama ko kuwa akwai dauran alama ta alama ta ko ko wani abin da aka sa cikin kwano baya hana cewa a yi alwala da wannan ruwa ruwa sai in ya fita cikin hayyacinsa na ruwa da za a ce haro ne wannan ko ko a ruwan dauraya ne ko wani abu daban amma matsar ruwa ne dan wani abu kaɗan ya shiga cikin bai canza kamanninsa ba ba bai lalata da shi ba saboda hadisan da za su zo daga baya da bayanin yauran ragowar da mace ta yi alwala ko ta yi wanka da shi sa'an nan ya ce wata a umaru bil halin ya ce sayi na umar ya yi alwala da ruwan jini in ana sanyi ba ka iya yin alwala da ruwan sanyi aka ce ya halatta ka imama ruwa kai daga kasar nasraniya kuma ya yi alwala daga salka ko gora ko kuwa a'a koko daga wata mace na wata mace ba na tsara kafira abinda ta kai ruwa da shi ta sha ko ta yi bukatarta matukan ba an tabbatar da cewa wannan ruwan ya zama na jasa ba ba abinda zai hana a yi alwala ko a yi wanka da shi bil munasaba tambaya da aka yi mako to malam an ce ai asali hakika an ce mani ba na jasa ba ce to eh, ina ma'anan cewa kafirai mushrikai na jasa ne ba za su ga eh, masallaci dakin eh, ba aka ce najasa ta kafirai ta kafirci najasa ce ma'anawiyatan la ainiyatan najasa ce shar'an ma'anawiyatan la ainiyatan aqida su ce ta suka zama haka ba yana nufin jiki ku ya zama najasa bane in ya zama najasa in ya maka burodi ba za ka ci ba sai ka wanke gumin sa in ya taba tuba ba za ka yaba sai ka wanke wayannan kibba a kan da suke hanawa har sai ce innamal mushrikuna najasun wa la al masjid haram sai malamai suka ce najasan kafirai najasatun hukumiyya ma'anawiya laifat hainiya ba wai shirku ne ne na jasa sai ka taba sai ka sai sai ka wanke hannun ka ko ta wanke jikin ka ba tun daga sai na Umar ya karbi salka ko kwano ko gora ko roba ko buta ko bokiti daga wurin wata mace ba nasara yayi alwala قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوفرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا أنكر قولة عبد الله بن عمر wannan riwaya ta zo daga imamu malik daga nafi'u daga abdullahi dan umar shi kuma ya ce kanar rijalu والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا يجي الأمر يا تفجي ما شاء مذهب باقي سنة الولاء أجيب شبكي غدا باقي غدا ايا duka sai malamai لما ce ana nufin cewa su duka suna yi sun cuɗanya kenan ko ko a'a suka ce a'a wa'ancan na gefe ko wa'annan na gefe ko ko a'a wa'annan su zo su yi su tafi wa'annan su zo su yi su tafi yadda al'amari yake kasancewa kamar kasan indiya na gani da idanuna babban masallaci haka ba bankuna ne ake ba sai a sai a gina babban tafki haka a cika ruwa a ciki shi kowa zai zo na ji bayan alwala dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza balagha al-ma'u kullatayn lam yahmil al-khabath duk sa'an da ruwa yayi yawa ya kai gora ko kuwa tulu ko kuwa sai wannan wannan randa da suke yi kamar mai lita ɗari biyar ɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba zai taɓa zamowa najasa ba dan ɗan najasa ta fada ɗan najasa ta fada a ciki ba za ta canza ba za ta saka ruwan ya zamo ba za a yi amfani da shi ba in aka ce duk ruwan da najasa ta taba ba shi da tsarki to mutane sai a waye gari ku sarki kenan dan najasa da ta taba zuba ka ruwa za ka kawo ka zuba mata ko to ma'ana ruwa ta taba najasa ita ma ruwan ta najasa ba za a taba samun tsarki ba da arabi balarabe kauye zai ta tsari a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku tare shi da ya gama sai ce ku ɗebo ruwa ku kwarara a ciki sai kuka ɗebo ruwa suka zuba a ciki sai wurin ya farka to malamai suka ce mata da maza ko maza da mata suna alwala a cikin abu guda ɗaya zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya taba cewa haka bai yi ba inda za a ce jama'a za ta zo ta yi alwala wannan yayi wannan yayi lallai ana cikin alwala ɗin daga ruwan alwala daga jikin ka ko hutun zai koma a ciki hannun ka za ta shiga hannuna za ya shiga hannuwa ne zai shiga ruwan zai ɗau wani yana shani zai dau wani kamanni duk baya nuna cewa ruwa ya zama jasa, sai ai alwala da shi inna ma waɗansu ne cikin malaman malikiya na karshe su ne suke da tsanantawa a cikin ruwa a wurin alwala a cikin ruwa ga imamu malik daga riwayar imamu malik daga abdullahi dan umar da ba mun ce imamu bukhari duk wanda bai san daraja imamu malik cikin ilimi bai san me ake ma ilimi ba imamu bukhari duk sa'an da ya kafa baji farkon abin da zai bincika cikin da kansa har yana da riwaya daga imamu yana da riwaya daga imamu malik ne ita wannan riwaya ita ce abin alfahari yasa duk sa'an da ka karanta Imam Bukhari yake babu kaza in ka ga ya kawo wani hadisi ba na Malik ba ya da riwaya daga Malik a cikin wannan matsala in yana da riwaya daga imamu Malik a cikin wannan matsala da ita zai bude babu ta shi kamar yadda yake babu wudu'i rajul ma imra'ati sai kawo yake hadathana Abdullah ibn Yusuf at-Tirmidhi kenan shi cikin wa'anda suka rawaito muwatta قال أخبرنا مالك يسمى إمام مالك يا باب الأباري دليل لنا جوا عبد الله بن يوسف السنيسي الماجري إمام مالك an nafi daga nafi'u an abdullahi ibn umara dama wa'annan ake ce silsila zahabiyya maliku nafi'u ibn umar umar annabi sallallahu alaihi wasallam ko maliku ibn shahab zuhri nafi'u ibn umar an nabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wannan ita ce silsila zahabiya ita ce ta bidon wani sanadi inganci dan ta hada manya manyan malamai ke haka suke alwala baki ɗaya cikin abu sa'annan kuma alwala ta yi ba wanda yake da yi ba abinda isa imam al-bukhari ya kafa dalili da wannan ruwa ɗaya da mutane suka yi alwala a ciki ba yadda za a yi a samu wannan ruwa kamar yadda aka kawo tilas sai an samu ana kana alwala din wani yana shiga yana komawa a ciki hannunka ya shiga hannuna ya shiga hannunka ya shiga amma duk da shi baya nuna cewa wannan ruwan ba za a yi alwala da shi ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matarsa sun yi wanka a cikin koko ko kwano ko salka ko menene akwai alaman samu a ciki ko abin da aka taba zawa a ciki kamar yadda mako wancan wani tambaya to kwano ko kuwa kai abin da aka saka abinci a ciki ko tuwo ko menene aka dauke kuma aka wanke za a ga alamomin sa a ciki wa yace wannan ruwan ba da sarki wannan ruwan yana da sarki za a yi alwala za a yi wanka za a yi komai da babu sabbin النبي صلى الله wa وسلم وضوءه على المغمى عليه to an mun da kuma wani babi babi da ke bayanin hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi alwala ragowar ruwan da ya alwala din ko kuwa a'a alwala yayi gabobinsa da ya wanke aka tara ruwan cikin shasa ko cikin kwano ko cikin menene aka zuba masa so tun da wannan ruwa da aka yi alwala aka wanke gabobin alwala ba za ta zama wani ba قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض لا اعقل فتوضا وصب علي من وضوئي فاقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث انما انما يرثني كلاله فنزلت ايه الفرائض jabir dan abdullahi kenan wannan hadisi yana nuna dawazo aikin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama an karbo daga muhammad dan munkadir yace na ji jabir yana fada cewa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yahudi ne jabir yana cikin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya ziyarce ya zo ya ziyarci jabir dan bai da lafiya ya gaida shi sai mara lafiya wa ana maridu yace halin kasancewa na ni ba ni da lafiya shi za ta kenan la ma'ana ya sun sai ya suma ba ya al'amura yadda suke tafiya fata wadda sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya alwala wa tabba alayya min wudu'ihi sai ya dauki ruwan alwalarsa ya zuba min haka ijabi ya fada da sai malamai suka ce wa sabba alayya min wudu'ihi ai sai ya zuba min shauran ragowar ruwan da ya alwala ya zuba min wani suka ce a'a ruwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke gabobin sa masu tsarki tsarkaka shi aka tara aka zuba majajir dake sai ya farfaso yana hankaltar abin da ake zai zo cikin kitabu sabbi bi tafsiri ya malam ya fassala ya fayyace magana akan akan wannan hukunci dan malamai suka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ainu haqqun maita tabbatacciya ce to menene maita abinda ake nufi da maita abinda ake nufi da maita a cikin hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mutum haka Allah ya halice shi ko ya sani ko bai sani ba duk sa'an da ya kalli abu ya yabe shi kai wannan abin yana da kyau lalle sai wata illa ta sani a kai ne manzon Allah na zaune sai wani ya zo ya yabi wani abu sai ce a ai za ka sa wani bai same shi bariki ka sa masa albarka ke za tun muna kankana da ke sanu abinda aka gwada mana kenan duk sa'an da kai wannan abin da kyau Allah ya sa albarka ka karya mai kai kenan ko da kana da shi ko ba ka da shi to wannan irin mai ta sai da yau kana da shi ba sani ba duk sa'an da kai wannan abin yana da kyau lallai sai wata illa ta samu wannan abin to menene maganin wannan abin shine manzon Allah yake duk an da ka faɗa sai ka ce Allah ya sa albarka ko kuma sha Allah ka ambaci sunan Allah da yake wala wala wala wala in zakal da jannataka ko da ma sha Allah la quwwata to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mu to sai ka ga a zo a samu mutum yana kwanci baya hankalta abin da yake ciki watakila wani ne ya same shi da mai shafin abin ko kambun baka kenan ko mai sha manzon Allah ya ce al'ainu haqqul mai sha wanda manzon Allah ya yake nufi ba mai sha ce wa yancan na tsofaffin unguwa da suke kama tsoron mutane ko a a wa'annan abubuwa ne daga sihiri ko tsafi ko da menene da menene saduwa da aljanai amma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada sai da yau kana da shi ba sani ba yana duk sa'an da gani wannan mota wannan mota tana da kyau sai Allah sanya albarka wannan abin yana da kyau sai Allah sanya albarka duk nan ka karya mai kai kenan in kana da shi in ka da shi ba ka ka kare ne Allah ya saka albarka to shi ne sai a zo a tarar da mutum wani bai da lafiya to wanda ake kyauta zaton cewa shi ne ya same shi da mai daɗin alhaini irin wannan mai daɗin sai a bari ya wanke gabobinsa ko ya yi alwala ruwan da ya alwala din sai a ɗauki a zuba mai shi ne maganin irin wannan aini to shi ne jabir yake ba mu labari manzon Allah ya zo ya ziyarce ni ba ni da lafiya har in ka ruɗe dukan su ba na ba na hankalta abin da faɗa sai manzon Allah ya yi alwala sai ya zuba min ya zuba min ruwan alwalarsa wasu malamai suka ce shaurar ragowar ruwan alwala Wani suka ce a'a ruwan alwala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ya wanke gabobin su sarkata masu daraja masu albarka sai aka ɗauka aka kwarara majajir sai ke sai ya farfado wannan hadisi yana bayyana mana cewa yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake raye yake rayuwa tare da sahabbansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana da wani mai masa aiki ba yahudi ana nan wata rana sai ba shi da lafiya sai man lafi ta kullul masajid ai tana tana tare masallaci a sai manzon Allah yana lura da ita wata rana sai aka wayi gari kwana ɗaya gobe aka wayi gari manzon Allah bai ganta ba sai ce na wacce ya ne yau ba mu ga wacce ba sai suka ce a ai ce ta mutu aka ji aka fice ta ma'ana su ba ta da kimar da za ta za ta sa har aje a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari sai manzon Allah ya tullu ne ala qabriha gwada miki da aka binne ta aka gwada min sai je sai a yi masa addu'a haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake raye da sahabbansa al'amari mai ban mamaki Banda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wahala mutum ya yi karfin hali wannan yayi eh, da yake dan ba zai barka ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake duk kowa yana da shaytani da yake zuwa yana fata masa al'amari sai ke suna ce hatta hatta ya rasulullahi yake hatta ana illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama sai ni Allah ya rufa nan asiri ya taimake ni a kansa sai musulunta Bala ya amuru ni illa bil khair sai zama ba ya amurta ta da alkhairi wata riwaya illa anna Allah a'adani alaihi wa aslamu sai dai Allah ya taimake ni a kansa sai na kubuta daga barin sharrinsa ko yayi ba zai yi ba rai da jabir ya farfado farko abin da zai ce fa qultu ya rasulullah sai ce ya manzo Allah liman al wa zai gaje ni inna ma yaridu kalalati kalala ce za ta raza a yi kalala ce zai rabu zai gaje ni abin da ake ce ma kalala ce ne in mutum ya mutu ba shi da uba ko ɗa to da ya faɗi haka fa nazalat ayatul fara'id sai aka saukar da ayat da take bayyana rabon gadi. ma'ana jabir ya ga ba shi da lafiya me yiwa ne mutu ga shi da dukiya ba shi da uba ba shi da da manzon Allah

والوضوء بالمغفر والقدر والخشب والحجارة باب لكي بيان هلس وانكا جنب وانكا ko alwala a cikin mihrab al wani abu ne da ake wanke tufa a ciki ko daga an sassafe shi ne daga bishiya ko daga katako ko ko duk abu da ake wanke kaya a ciki ake wanke wanke ciki gobe ake ake daure ta a ciki aka ce ya halatta in aka zuba ruwa a ciki ayi wanka wankan janaba ko wankan haira ko wankan biki ko wankan musulunci ko wankan mamaci duk wanka na musulunci su ne waɗannan wankan shiga musulunci wankan janaba wankan haila wankan nifasi wankan juma'a sa'annan wankan mamaci duk wanka kwaya ɗaya abu ɗaya ne a cikin musulunci duk wanka da ta faru a cikin musulunci in ka ɗebo ruwa mai ƙarfi ka kwarara jiki ka duk samu ruwa ka biya mu ka biya abin ake so aikin ka yayi taura kuma kika sawa kana son ka koyi sunna yaya ake yi shine in muka zo cikin kitabul muslim za a ga yaya manzon Allah sallallahu alaihi da yake wanka za ku yi mamaki ku ga har abada sahabbai suna bincike yaya alwala yaya wanka yaya menene hanyar da suka bi kenan suka samu suka samu suka haka imamu malik yake wannan karshen al'umma ba abin da zai gyara sai abin da ya gyara farkonta wannan al'umma al'umma babu abin da zai gyara ta sai irin abin da ya gyara farkonta mene ne ya gyara farkonta ai ka zamo inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bi dhalika umirtu dan ka Allah madaukakin sarki bai halicce ka kare ka yin sallah awa 24 ba in kai sallah asuba tun zafi sai azhar mala'iku su kadai ne Allah ya halicce su banda wannan aiki ba sa yin komai dan akwai baitul izz daga sama kullum mala'iku dubu saba'in kowa da kana In kai dan mulki ne sai ka binciki shugabanni waɗanda suke mulki annabi Sulaimana annabi Dawuda annabi Yusuf annabi yusuf dai so da yawa muna karanta tarihinsa annabi yusuf sosai ta sa ya je shiga gidan kurkuku kowa ya san cewa kurkuku ba mai shiga sai marasa mutunci amma wannan bai sa ya manta da Allah ba wannan bai sa ya manta da sakon da aka aika sakon da yake wajibi ne a kansa ba da waɗansu mazauna kurkuku sai suka yi mafarki sai suka yi tunani suka ce wannan mutum mun gan shi duk abin da ake rashin yi ta shi baya ma'ana wannan yana da wani abin da yake ya bambanta da sauran mutane sai zai sai zai ce ni na yi mafarki kaza kaza kaza kaza kaza kaza na bi na bi ta ne bi in na na raka ina da to annabi yake sai ce la ya shi kuma ta'amun tun zakani illa nabba'tukuma bi ta'wili kabla an yatiyakuma sannan sai ce zalikuma mimma allamani rabbi ma'ana sai da ya jawo hankalin su a nan sai kama sai hada da Allah madaukakin sarki ce ke ce ai mu din nan ko iyawan ku ne ko ne ba ko inda ma mun ci wa ala ilmin ilmi ba yace zaliki ma mimma allamani rabbi abinda ubangiji na ya gwada mini kenan bai tsaya nan ba sai ce dan mai iya saboda me saboda hanya ka ubangiji ke gwada maka In ni inni na ta qawli hanyar da na bi shi ne domin asu da kawai menene cikin haya la yu'minu billahi da yawmil annabi Yusuf yana cikin kuku amma bai manta da kira zuwa hanyar Allah a cikin kuku bai manta ya kira mutane zuwa addinin Allah ba kuma bai ce shi ya iya ba ko shi ne ba a'a duk abin da za ka yi ka kama mutane ka hada su da Allah madaukakin sarki annabi Yusuf yana cikin kurkuku kenan gobe kuma aka waye gari annabi Yusuf ya zai zama azizu misra ya zai zama ne sarkin masar in aka ce sarkin masar shi ke magana ta kare a lokacin babu wani babu wani tanadi tanadi na mulki babu wani tsoro babu fargaba babu neman kaza kaza a mulki ake yi sosai mulki sai shagariyar mulki sai da ya buga ya yi mulki ga ilimi ga mulki ga zanki ga kyau manzon Allah ne da na je Isra'i da na je sama na kaza na ga annabi kaza sama kaza na ga annabi kaza da na je sama kaza sai na ga annabi Yusuf sai ga shi Allah ya ba shi rabin kyau inda annabi yake su mace ma a cikin gida masu sarki za su ji da saboda kyau sa'an nan ga ilimi ga manzan duk suka haɗu amma karshen annabi yake sai da zai koma ga Allah yake rabbi qad ataitani min al-ilmi min al-mulk rabbi qad ataitani min al-mulk ba mutum ya zo ya yi ikirafi ya tabbatar cewa lallai الدنيا والآخرة كيف كيف مجلس الأمر لا أتكي الدنيا والآخرة rayuwa ta gaba kenan mai mm. annabi Yusuf yake so ya ci gaba da mulki ya ci gaba da zama duniya wannan ba zai taba yiwuwa ba lau da matli gairi da ma wasa na in kana son kujerar da kake ka dawwama idan ana dawwama ai da bai so gare Na ko waɗanda suka gabata kafin da wani ba haka bane yawa sai sa in kana neman dawama ka ji kowa kai ne wanda Allah ya dora ma wahala fiye da kowa don kowa abin da yake so mai yiwa ne ya samu wannan yana son kuɗi wannan yana son lafiya wannan yana son ilimi duk mai yiwuwa ne su samu kai da kake neman dawama mustahil ne ka samu duk wanda Allah ya dora ma neman abin da ba zai taba samu ba wane ne ya fi wahala annabi Yusuf ya zo ya gama yake فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة yanzu ne yake so ba mulki ake so ba yanzu ba jin daɗi ake so ba yanzu abu albarba ɗaya ne ke roƙa wurin Allah da wafani musulman. da wafani musulman wa alhaqni bis salihin ba yanzu mulki an gama na yi mulki na yi ilimin ga manzanci ga duk abin da ake ba dan adam ya ji daɗin duniya an tara min yanzu ba wannan nake so ba Allah ka sa na mutu ina musulmi idan Allah yanzu wanda yake gudun musulunci musulunci ba kansa yake fita ba duk abin da kake lalace ne kake nema babu abin da yake musulunci sai duk abin da kake nema ko ka samu ko ka ka samu a kaddara cewa ka samu sai za ya zo ya rabu da kai ko ka rabu da shi ko ku zo ku rabu da juna ko ku zo ku rabu da juna yau dan menene mutum zai je yana gadara da wani abin ga musulunci kana gani wani shi ne mutane ke gudu ga shi yana cewa da wafani musliman wa alkafni na. annabi yusuf yana gidan kurkuku ga halin da ya kasance ya zo ya shiga cikin daura kenan da hali da ta fashe sa'an nan annabi ya lokacin da ɗan uwan suka yi masa makirci suka zo yake la ta ba alaikum al yawma yaghfiru Allah suka saka cikin kaza suka saka wata rawa ta samanin ba shi da rahima suka saka cikin rijiya babu makirci da suka masa ba da Allah ya zo ya shi eh, me suke tsammani zai mutu duk wanda ka wahalar ya zai samu ba abin da zai ma sai ya rama ko ya fiye da abin da kai mai haka yi mun sai ya yi malaman zamanin su masu hasada suka sa masu mulki haka wahal da shi haka sa har cikin ko ya amma lokacin da aka zo ya samu dan aka ya samu dan sararawa aka ce me kake gani me kake gani cikin wa'annan a je a wa sai ai malamin ne malamin an aka kama su aka rasa wuri zuwa za su kuma mutane fatawa dan an samu mun samu mun sabani cikin wa'annan matsaloli ba su fahimta ba suna yin wasu abubuwa ne ba su iya ba in aka kama za ka ɗaure ne ke kuwa za su yi mutane yau haka annabi yusuf ya ce la tasriba alaikum al-yawma yaghfiru Allahu lakum haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da Qurayza babu wahalar da ba su ba shi ba da ya zo ran ya zo Allah ya ba shi iko ya kama Makka ya tara su duk yace ne suke tsammanin za a yi miki suka ce dan uwa ne dan dan uwa kaza kaza yake suke kan Allah Allah ya fata to bai babu komai an ya ce To abubuwan da ake cewa shi ake cewa da wafi zalika falle da nafasin mutarafi amma ba alhaku ba kasaso ba to zalika falle da nafasin mutarafi طيب والقدم كما ko ko kwano ko kwano ko gora da ake zubarwa a ciki wal da katako wal ijarati ko da dutse waɗannan abubuwa duk ana sassace su ne su zama ko rani ko su fadi ciki za a zuba ruwa ana wanka ko ana wanki ko ana alwala shi ne yake bayanin babin da ke bayanin cewa ya halatta ai alwala ko wanka cikin waɗannan abubuwa قال حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا عبيد عن انس قال حضرت حضرت الصلاه فقام من كان قريب الدار الى اهله وبقي قوم فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجاره فيه ماء فثغر المخضب ان يبسط فيه كفه فتوضا القوم كلهم an karbo daga anas Allah ya da shi sallah ta ga lokacin sallah yayi mutane suna son su yi alwala wanda gidan su jiku sai je alwala waɗanda suka zamo gidajen suna nesa sai suka taru ba su samu ruwa ba ba su samu isasshen ruwa ba fa usiya bi misbalin sai aka fa usiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi misbalin sai aka kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abin da ruwa ke ciki fasa huwa al-misbalu wannan abin sai zamo ya yi kankani saboda kankanta sa har hannun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam baya shiga to yaya za a yi wannan al'umma duka ya alwala da shi فتوضا alƙawar Kullum da قال قوم من الله صلى الله عليه وسلم Wannan yana نوني da irin wancan hadisi wancan hadisin da yake manzon Allah ya saka hannunsa dan ga ya ce sai bakin falakan yayi kadan manzan Allah yana fama, masa hannunsa ma yayi kadan kenan to yana nuna cewa albarkacin hannu ya yi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ruwan ya yawa ya yawaita dukkan su suka yi alwala aka ce kana tsammanin su kai nawa yake su yiwa su kai mutum saba'in ko tamanin kulla kan kuntum kala tamanin wa ziyada aka ce ku nawa ne yake daga tamanin zuwa sama قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه ووجهه فيه ومج فيه an karbo daga an karbo daga buraida an karbo daga burai a ya karbo daga abi burda daga abu musa al-ash'ari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a kawo ruwa aka kawo ruwa aka kawo koko ko kwano a cikin ruwa na ciki haka sala ya dai sai wanke hannayensa da fuskarsa wa majja fihi nan da ya kokura baki sai ya ce eh, ruwan da ke bakin sai sai ba a ce wannan ruwa kamar yadda hadisin da ya gabata Muhammad bin Nabi yake faɗa قال حدثنا احمد بن يونس والذي ينهى نور سوى inda a ce na jasa ce yaya manzon Allah zai sake kuma sai samu mutum ko kuma jima ma wani da wasu malamai suka ce wannan hukunci ya ke ban ke wannan hukunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai ake ma wannan dan bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam al'ummar manzon Allah har ana da kaza babu sama da sayyidina Abubakar ba a taba yi masa haka ba bai taba yi mutane haka ba to ko menene ma zai je ya dawo dan ruwa ya taba jikinsa sai ya sa ya zama najasa ba zai sa ya zama na jisa ba abin magana shi ne to ruwan da aka yi tsarki ma'ana ta yi alwala da ruwan ai ta yi tsarki ke da ruwan da aka yi tsarki kuma zai zama yana tsarki shi ne imamul bukari ya ce ruwan da aka saka a sawaki ta karanci karatun da muka yi ina ma'ana aka saka a sawaki ce ai a sawaki abu ne da ake tsarki da shi shi kuma aka tsarkake shi to ruwan da aka tsarkake abin da ake tsarki da shi na hukunci sai حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في شور في شور من صفر فتوضا فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح براسه وأقبل به وأدبر وغسل رجليه والنبي حديث الليل باشا قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين

shine Allah ya ce wasta'inu bis sabr was salah wasta'inu bis sabr was salah wallahi in ba so din nan ka saka da ba duk abin da kake so ko ne kake ka samu ko ka samu wahala sai hakuri da yawan bin Allah shine zai sa ka samu haske na ka ji sauƙin rayuwa sai suka ba da izini فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في منظر الله صلى الله عليه وسلم يكتب bayan rajulai tsakanin mutane guda biyu wannan ya rike shi ana wannan ya rike shi ana yana tafiya kafa sana jar kafa bayan abbas wa rajulin akhar sai da ruwa yake tsakanin abbas annin ma'aiki kenan da wani mutum قال عبيد الله عبيد الله يقول فاخبرت عبد الله بن عباس بين جنب عبد الله بن عباس الاباري فقال سيدي أتدري من الرجل الآخر سيدي بعض الله إذا أباد ذا إذا فارو حرات أوكم من رأى الله صلى الله عليه وسلم فكان وإن كنت عليه ولادي أباد ثواني سيدي بو كاسم وعليه تنجو سيدي أعب سيدي سيدي علي بن أبي طالب سيدي سيدي كده من رأى الله صلى الله عليه وسلم هر أتدري في جدا لعن أجل عائشة قال لا قال هو حديث وقالت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد بعد دخل بيته sai a izinin bayan da aka shigo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gida wacce da wata abu sai zazzabin zazzabin zazzabin ya fada ya da sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce ku zuba ni ruwa daga sarka guda bakwai waɗanda suke sauri ba ta babu su ba la'ati a hadu ilan nan ko ne zan samu yin musulmai wasu wa ujribat min nafsan sai aka zauna da shi a cikin wannan birnin wanki din ko a don wanki din sai aka zauna da shi a kai suka ce a ah, na na aisha ce wannan abin na hafsa aka zo da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yanzu a gidan manzon a gidan zara aisha amma suka ce wa ujrifa fi yahbari li hafsa zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ya aka yi abin da gidan aisha ai ba fada bane ba tashin hankali bane sai makama juna ne jin zafin jikin da hakuri da shi zafi ki samu ɗaukaka wurin Allah wurin Allah fara wani sani amma ki zama ke kaɗai ke cin in sun samu haka ba ta ta biya in ba ki samu haka ba dama wancan jin ba a kan kan inda alfahari ne sai a ce a cikin aljanna kowa masu kafara kai sai aka zauna da shi ثم da نصب عليه بمثل التذكرة ما لا عايز تشي sai muka haɗu muna zuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rawan nan sallah sai mu dawo wani mutum mutum mutum wannan mu zuba masa mu zuba mu zuba masa asba ka fita yajiru ilaina an kasba sai da manzon Allah ya farfado yake cewa ya isa kun yi kun ya isa ثم خرج الى الناس فان يبدا هو والمتعني معناه يسوي مثلا في جنان ويجي والمتعني يجي والمتعني يبيع مثل abin da zai bayar yanzu wannan wannan duniya da kake gani babu wanda ya taba samun abin da yake so sani suka hmm. tilasta samu wani abu tilasta hakura da wani abu wannan yanzu gidan manzon Allah gidan ma'aiki kenan sallama alaihi wasallam a ciki ga ba shi da lafiya sai ya dace yau cikin wani. shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi sallama inda so shi ne samu ya fi son yana gidan nana Aisha tare da cewa ya fi karkata zuwa wurin na aisha baya zalunta ko baya zalunta ko wata Kai a cikin su zai ba na aisha abinda ake so ka yi adalci tsakanin cikin hakkoki haka manzon Allah yake yi zai kawo ya raba ma kowa hakki sai ya Allah wannan shine rabo na cikin abin da nake iya nake mallaka abin da nake iyawa abin da bana iyawa kana kada ka samu ma'ana hakkin kowa wa adu bi kulli hakkin hakka kowa ka ba shi hakkin amma zuciyarka ta fi karkata zuwa wacce ko ɗan wacce ko ɗan wacce wannan ba mahalucin da ba shi tare da duk wanda yake ba shi tare da wannan karya ne ko ƴaƴanka ta haifa mata za ka tashi wacce ko ƴaƴan ta haifa maza za ka tashi wacce duk kana kan su kana kan su ya mutu sai ka yi su wani ɗaya wacce ta amma zuciyarka za ta fi karkata zuwa wurin wani wannan ya fi karfin jin ɗan adam yaya za ka yi duk da kai ma Allah ya jarabe inda da cewa ga waɗanda ka ga wanda ka so amma wajibi ne akan kai adalci tsakanin tare cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta zuwa wurin Aisha amma baya zalunta ko ɗaya a cikin matansa in ya kawo hakkin kowa sai ya raba dama rabon kwana an raba ko rabon girki an raba hakkin ko rabon kwana hakki ne na mata in suka ce rana ɗaya ko biyu ko uku su ne suka san abin da ya dacewa da su to yaya za a yi kowa asalin kirkin ta ita ce ke da kirki ita ce ke da mijin ko to amma baya hana kare ka kai da sauran mata kake kamar yadda wani wani ya saka kada in kana ya ranan kirkin wacce ya halatta ka ne ko ka da wacce ko ka je ka dauki wani abu da wacce to da malamai suka ce shine yau kirkin wacce Kai ka je ka je ka kai da wacce ko ka zauna ɗaki ka kuka yi ko ka ja shayi ko lemu ko minti talatin ko awa ɗaya aka ce ranar kirkin ka ita ma sai ka je wurin wancan ɗin minti talatin ce ko awa ɗaya abin da duk kai nan sai ce sai kai nan ta biya ba har inda da ta je can wurin biyar ta je can ɗin da ba girki ba ne kan ba da fita aka ce ranar girki sai zama sai ka zo ka biya ma wannan bashi dan askin ta ne in kuma ta ce ta ya taimaka yasa in ka san yadda za ka tafiyar da rayuwarka a gida babu wahala sai ka sasa sai ka yi sai ka kuma tsakanin ba za ka yi hakura da wacce ba ba za ka yi hakura da wacce ba to ga kirkin wacce ne kike gani kaza kaza kaza ba kun ne kamar ka yi mana tana so sai mata kaza tana so in ba ku hali ka bar ka yi mata wani abin da za ku mata da hankali har ta yarda in ta riga ta yarda hakkin ta ne a da yake da kai shine ka ɗauki haƙƙin ka kai ma amma baya tabbatar ma da hukunci dan ka je ba ke ka je wancan a ce wani ne cikin gida wannan duk ba shi da amfani kuskure ne zai zai fi kai shi ne na ka zalunce ka ake ta amma wa yake wannan tashin ne da aka ake ko wa yake za a za a kai ma da haƙƙi wannan zai ɗauki hukuncin gida ba ke da ɗauki ka ga daga yau din nan in kana son ka gyara rayuwarka a cikin gida wallahi za ka same shi da sauki za ka same shi da sauki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daraja a duniya ga da ya karkata amma sai ce za ku ba da izini in je gidan wanki sai ku ba da izini in ka saba wa matan ka haka nan kana yi musu isbani kana kyautata musu sai ka ga rayuwa ta tafi ta tafi a cikin jin daɗi a gidan haka ke ma daga yau din nan ko ne matsayin cikin rayuwa ko wace ce ce ko zuwa ne na kiyaye shi girmama aure da girmama shi ki gani Allah zai saka miki albarka cikin rayuwa Sai ma ko wane ne kai ka girmama aure ka girmama matar ka gani sai da Allah ya saka albarka cikin rayuwa amma ko wanne ne ya ce shi ba zai yi abin da aka ce ba za ka je ka yi da ba lada ko sai za ki je cikin da babu lada aure ne shi aka ce sai mamu ne ki ba ki san sai mama saboda aure saboda addini in kika je wurin aiki ki kike gaban wurin aiki sai kin ba ki kin dai eh me yasa kai a can saboda kana koyi aiki kana yake miki albashi saboda ki samu karuwa wurin aiki ki ba duk waɗannan dai za su kare a lalace su wancan da kike yin ki a cikin a cikin gida a cikin aikin aure ki da Allah bai albarkaci rayuwarki ba hatta kai ma ما تبدا في هذا الشيء يجب ما هذا من الله صلى الله عليه وسلم حجبت الدنيا يجب الصوت بالنساء خيرا الصوت بالنساء خيرا انما هن اوان فإن المرأة خلقت من بدء الأعوج وإن أعوج امرأة بدء أعلاوج فالصوت بالنساء خيرا إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج وفيها عوج haka manzon Allah الله صلى الله عليه وسلم Allah الله sai da ne أولا حتى a wannan manzo Allah ya kafa wani kaje haka kan da kake ko ya za ka ci da lokacin da fara da nan to kace abin da dan ta haka duk sa'an da kaje hawa da yake kawo ta yi sama da je ma ya ne ya ta ba da shi haka mace za ta fara da kankan ba ba za ta iya kamin da ta kai da kaje da kake yace in ka hakura da ita take ta rayuwa da ita tana na haka in kuma kace lallai sai ta yi ke maka yadda kake so sai ka kalla sai ka kalla wannan kake hawa sai manzo Allah ya ce wa kafa wa salatuha ذكر فالصوت بالنساء غيرها يظل الجنة بعض إلا وجود الزوجة الأوقات غيرها منين هذا الأوقات غيرها الجنة عليها ألا يكفي ومن زهزها عن النار وقتل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا الجنة كذا يكفي الله هذا رسول الله يتفكر وانت حتى فتح هذا يبقى في الجنة في الجنة يا رب amma matakan kana cikin duniya lallai sai ka ga abin da ranka baya so sai ka ji ba daɗi menene maganin wannan sai hakuri ba a ce dan mace tana shi ka mace tana saba wa Allah ba a'a waɗansu halaye da ba yadda za a yi sai ka ga kila sai ka hakura duk da kai ma kana da tata hakuri babu wanda ba ya da nashi kai ba ka gani Abdullahi Umar sai ci ado a ce lafiya ce na ci ado ne don mata ta ta gani kama hankali ke kwanta kamar da take min ado in ne ba hankali na gani mene ne a dan Allah ce wala hunna mislu alladhi alayhi nabil ma'ruf hakkokin da aka dora musu ne aka ce maka din ba su ba suna da hakkin kai mata ba za ko ta sanya kai ba don da zo kai kana ganin kai suna na ado kai ma ba za ko kai ba in ba ta zo za ka daura aure da kai to shine kai dai gida shine sai in dai za ka sanya za ka yi ado in ka fito wajen shi ne za ka yi kana da kokari za ka yi ka bayar da zaka in kana gida sai mutum kana a iyalin kana iyalin kana Allah da gida wanda irin rayuwa ce nan wanda irin rayuwa ce in ka shigo gida shi ke sai kowa haka ne ke tashi ba shi wani kuma su sun tsaya sai ana da kowa ya tashi ana Allah da kanta ka mutunta ba ita za mutunta ba aure sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga yau ka fara mutuntawa da yaya Allah zai saka maka jin daɗi a cikin rayuwa haka ke ma daga yau ki koma ki dawo daga rakiyar duk wani yi ta da cewa ce ce wace ce wace na duk banza ne ba shi da amfani sai ki dawo kina bin Allah shi ne ki daraja tun daga annabi Yusuf mun ji abin da yake faɗa addinin musulunci din nan ba yanga ba addinin musulunci din shi ne zai mana alfahari ba mu da ma addinin musulunci abin da za ka bi ka tsira shi ne kai za ka yi kuma ce wani ne da menene sai kin kawo ka san sabon kawo ka sha ba ba har arziki ne Allah ya maka yasa ka zama musulmi ko musulmi ba in ka ce za ka shiga aljanna dan kai sallah kai azumi ka zama musulmi din ne kai Allah ya baka dan idan Allah ne ya ba za ka gode wa Allah ba Ga Allah na cewa da in shakartum da azidan lakum in la in kafartum inna na lakabir da kuma na cikin sanyi yanzu kana cikin ɗakin da kulla shi ka kullu ruwan shi kai alwala ga wa'an suna da ba su bayu ba su da ba su da Isra'ila suna cikin kankara tare da cewa kakannin su dai musulmai ne kuma musulmai ne me ya saka cikin wannan hali wanda rai ma addinin Allah malaman su suka zace suna musu wa'azi ku kiyaye ku ku daina baban Allah ku daina wannan lalaci ku daina wannan abubuwa da ba da daga turawa daga turawan turai lokacin ba sa ji ba sa gani abin da suke so su suke yi rana ɗaya da Allah ya saka musu azaba shi kenan daga wuna wajen ko kowa ke jin labarin duniya yanzu duk sun zai yarda yi duniya ba wani abu bane dangantaka tsakanin su da Allah san dangantaka tsakanin mu da Allah babu bambanci mahalicci ne da sa suka saba wa Allah da azaban da Allah ya muku to mu za mu saba wa Allah Allah ya ba mu tuki ya yi mana kyauta kana zaune ana sanyi kana jin ba daɗi su aka fitar da su kasan isra'ila su ba samu su da da nan da kuma ba suna cikin kankara suna cikin sanyi yanzu ne mutum ta kan yake kuma eh, sa'an nan ga mutane wasu da yarda ga mutane wasu na musulmai irin gaske irin wulakanci da ake an na za su yi lalata su kwana lafiya za su yi duk abin da suka dama su kwana lafiya dama Allah ya bambanta tsakani yake falan ma da kuma dukkiru bihi fatana alaihim abwaba kulli shay'in hatta idza farihu bima umiru أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وقضي عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين يعني إذا استقبلت ليه كنت قلت لعله لأن اختلفوا الأمر suna nan suna tafiya rana ne sai Allah ya kawo idan amma kai mutum ne Allah ya ce law anna ahlal qura amanu wattaqaw لفتحنا عليه بركات من السماء ويا يا ذات هذا kanka da arne abin da arne zai ke kwana lafiya kai in kai sai Allah ya da hmm, wannan lalaci da kasashen mutane kasashen musulmi da shi kasashen larabawa in Allah ya taimake su akan haka ya zai da addinin musulunci shi da sai sun tsada na azaba shi da sai sun tsada na wahala saboda su san cewa lalle sun kauce ma addinin duniya sai Allah ya buɗa musu sai suka watsar da addinin Allah da sun zama ba ba su da wata daraja a cikin rayuwa Allah ya aiko musu ma'aiki da addinin Allah da addinin musulunci suka samu wata haka da sai aka sai Allah ya zai buɗa musu duniya baki ɗaya suka samu dukiya suka samu kuɗi arziki sai suka manta da Allah sai suka manta da Allah ba a kan da ya dace da sai duniya shi da Allah ya ɗauke maimakonsa ya bar kowa ya san kowa ya zo kan da shi dukkan su baki ɗaya sun taso za su cimma isra'ila tare da cewa Allah yake wa man nafsu illa min indillah ma'ana wannan lalaki da suke ci da Allah zai taimaka musu zama a da suke za su saba suna su dawo da su dawo cikin addinin Allah ita ba wannan shi haka za su dandana yin za su sai in sun dawo kan abin da ya gyara magabatan to daga nan za su samu taimako na Allah mutum amma suna wannan hali da suke ciki sawa'an suna suke ko mu ne muke mu ma an muka yi muna nan wata rana ba Allah ya a asiri mu daina ba wallahi wallahi sai kowa da wani gari ta kan sai yadda kake jin labarin Somali yadda kake jin labarin eh, eh, eh, Palestine yadda kake jin labarin Bosnia haka kai ma za ka zo da shi. Allah ya kiyaye to sai ba kai mu yi makan mu ya mun dai ba lalle sai mu je mu yi tafa da a nasiha za mu je mu rana mutane yan uwa muna da wani ciwo kan abin ka tashi daga gidan ka je kasuwa ka samu abin da za ka ci kana ci da yanin lafiya kuma mu gode ma Allah Allah ya ce la in shakartum la azidannakum wala in kafartum sai ce inna azabi la shadid shi ku kafin sai kuka mutu ce azabar Allah na da tsanani wanda Allah ya saukar da azabarsa babu wanda zai tsira babu wanda zai tsira wanda Allah ya alkawari zai tsira da su shine فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس لما كانوا يكسبون ma'ana waɗanda suke zuwa suna cewa jama'a ku ji tsoron Allah ya kamata mutum mai kauce na saba wa Allah Allah ya yi mana arziki Allah ya sauka mana da alheri kamata ya mu gode wa Allah sawa'an an ka zuba kana da kowace karba ba Allah ya zuba ya kokari ka Allah Allah ya zuba da azaba sai Allah ya kira amma kowa yana gani ya zo ba abin da ya dame shi din kana gani ranka ya so yau da gobe har ka zo kana gani ranka baya bacci ba ka bacci banda Allah ya saukar da azaba ko ba kai sai Allah ya hada ka ya ya sa'annan in an je lahira sa'annan a wayar waɗanda ba amma a duniya matukar kana kallo ana saba wa Allah shine manzo Allah sallallahu alaihi da ya zama misali ke kamar rayuwar musulmi shine kamar mutane ne guda biyu suka samu jirgin ruwa ne dai ne sama da kasa wa'anda suna mallakar sama waɗanda suna mallakar sama kowa mallakar sa waɗanda ke sama in za su nemi ruwa sai su biyo wurin waɗanda ke kasa su nemi ruwa su to waɗanda ke kasa ɗin cikin jirgin ruwa su to ainihin mallaka mutum ne zai hana mutum ta wani ciki mu kaga wani ba mallaka su bace in aka bar su da mallakar su suka kete cikin jirgin ruwa mai zai faru manzon Allah ya ce to su na saman su suka kyale su wanda yake waɗannan kasan mallakar ku ce ko in muka kyale su kuka kuka ɓata wannan ruwan zai zo da su na kasan da saman su su halaka haka manzon Allah ya kowa shi ke mallaka dukiyarsa kowa shi ke mallaka unguwar kowa shi ke mallaka abin da yake mallaka eh haka ne kai ke mallaka to amma addinin Allah kamata ya mu taru mu hada kafa mu hada kai mu hada gwiwa mu taimaka wa addinin Allah dan Allah ya albarkaci rayuwar mu in ka ce ko ka ce ayi to su ke mallaka abin da yake muna kallon suna yi wanda Allah ya kama sai da baki daya ina za ka shiga ina za ka sa kanka illa iya ka tana da zuciya ta kan waje ka tafi ina ne ba mallakar Allah ba Allah ya ce lillahi ma zuwa ma wasu ma zuwa da kasar Najeriya da kasar Amerika da kasar Ingila duk hannu Allah su duk inda Allah ya ce ma azaba wallahi ka tafi Allah ya ma azaba to be eh, abin da yake wajibi a kanmu shine mu yi kanmu kiyamun laifi Allah ba a bandare masa Allah ba ya mai kirin Allah ba ya masa sauran kulli ran da Allah ya tashi kama ka ba da yake tsira da shi yasa imam malik yake wannan al'umma babu abin da zai gyara zai kyauta ta sai abin da ya gyara magabata to me ya gyara magabata fasikanci saba wa Allah zai son zuciya rarrabewa wargajewa ba su wa'annan ba cewa a cikin ne da haɗin da ya ne a cikin wadatar واعتصموا بحبل الله جميعا ولا manzon Allah yake da mumini kamar zangan jiki ɗaya ne da zazzabi ya kama wani wurin da jin haka ake so ka ciye ɗan to rayuwar mu tana sama haka me yanzu ne muke jira muna jiran Allah sau gamar da azaba ne ko ko a'a mu mun amince da azabar Allah Allah ya ce wala ya manu makar Allah inda sabu hafi duk sa'an da kuma kun amince da makirci da azabar Allah to ku tabbatar da cewa kuna cikin fasara yanzu ne ake jira Allah ya ba da arziki ya ba da wadata da zaman lafiya kai mu je muna taimakawa muna yi ma ɗan uwanmu nasiha wa'azi dan Allah sai a daina saba a daina saba Allah kauce ta ba Allah a bi Allah in ba haka ba da Allah ya gani albarkarsa sai dukkan mun sha wahala a cikin duniyar nan ban ne ku da kuke mallaka zuciya ku ne da ya mutu magana a jawo hankalin ku da kuke mallaka ta kaza kaza ku da kuke waɗannan da ake kuka da su daga Somali daga Brazil daga Bosnia zaune cikin gashi kana jiran yau za a kawo maka wanda ya ga dama ya a kawo sai a kan sai su kasan arna sun tsara za su sai wasu wanda su ba su yadda ba ma'ana mutane su mutu da yunwa da kaskanci da wulakanci Kiki ne abin da Allah ce wa man a araba an zikiri fa inna lahu ma in shakar mawta duk wanda ya kauce ya bar Allah Allah ya ce inna lahu ma in shakar banka rayuwa mai kunci za ta kasance ita ce taka lahu ma'ana ita ce taka rayuwa mai kunci sawa'un yana da kudi yana da mulki talaka ne malami ne jahili ne ko me yake mallaka Allah ya sai ta cikin kunci sai Allah ta ta cikin kunci ba an yarda ba a abin da yake ta cikin kunci da kullum muna ji cikin gidan ranki wannan al'umma da suke cikin ba duniya ba ce ba ga ta nan ga ta mutane ne al'umma kamar yadda take suna bin Allah suka zo su bandare ga abin da ya same su to me kai kike jira kana jiran kai ma aka yi same ka ne ko ko a'a kana jin abin da suke ciki ne don ka kauce kana jin abin da suke ciki ne don su kauce don an ce al'aqil malik da azab kai ne hankali shine ne wanda ya gargadu da wani sa kaga abin da suka yi abin da ya same su man kasa ma lam yarahu bima yara arahu ma ya dai? shi mana sai ka saba wa Allah suka yi suka sha azaba duk wanda ya saba wa Allah ne zai ja. azaba Allah zai ja yasa eh, nasiha za mu yi da juna za mu yi ma juna yan uwa hakuri za mu je mu basu wallahi ni hakuri ma za mu je mu basu dan Allah muna ba ku hakuri kar ku dawo muna azabar Allah wallahi ya kamata a yi sai da fada ba za ta yi amfani ba an ku fada ba ba a yi wa fada Najeriya an yi har an gani ba a yi wa fada an yi da har an gani abinda ake so lalama zaman lafiya yanzu hakuri za a je a basu a je a basu hakuri ne a je a yi musu nasiha a je a jawo hankalin su kowa sai ya ba da kiran gwargwadon gudunmuwarsa kamar yadda Abdullahi da Mubarak da Imam Ahmad sun koya ma wani alwala kai ma za ku je kware wata cikin alwala ba abokin ka ba abokan ku bane a ne za ka ce za ka je da za ka dawo wannan Allah da ake shi na mana ba su jima kawai za kana san me ne da ke cikin wannan da ke san a hankali sai ka jawo hankali ka da yana da sauran hankali da sauran imani wata rana sai ka jawo hankali ka amma kai kana so ran ka faɗa sannan a ji abin da kake so kai ma ba za ka samu wannan sai kai ma ta yi hakuri ka kafata ka kar a karba ka a karba kan da Allah ya ga dama ya sa a karza a karba shi kenan tun da mun ga annabi Nuhu aka ce fara ta shi alfa salatin illa 50 a'udhu duk waɗannan manzannai da kake ji ana ce musu kulul azmi min rufe ne, ba haka kawai suka taso suka samu wannan suka zama kulul azmi min ar-rusul ba da kirga ayyukan da suka yi gani sai ka ga mamakin Allah bi hada nahnu darsana yau اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعز المشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا